Birnin Rijau ya yi fama da rashin ruwa a shekarun baya sakamakon kafewa da rijiyoyi suke yi da zarar an shiga rani inda mutane maza da mata da yara suke yin tafiya mai nisa domin neman ruwan sha amma duk wannan ya kau sakamakon rijiyoyi masu amfani da hasken rana da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar jau da magama kuma shugaban kwamitin ƙananan hukumomi da jihohi na majalisar tarayya wato right honorable shehu salir jau ya samar domin sauwaƙewa al'ummarsa wannan matsala ɗaya daga cikinsu kuma wacce take mafi girma ita ce wadda take kofar fadan mai girma sarkin bauchi rijau shirin mun ji mun gani mun shaida ya tattauna da wani mazauni anguwar Malam Jafaru Isa mun fara ne da tambayarsa ko yaushe aka yi wannan rijiya? Ni na Jafar Isa, ina zama a unguwar mai girma sarkin Bauchi. a ƙaramin hukumar Rijau. Eh gaskiya wannan famfon zai ɗauki shekara uku zuwa hudu haka da mai girma ɗan majalisar tarayya Allah ya bashi iko ya zo mana shi a wannan wurin. Shin kafin samun wannan rijiya yaya matsalar ruwa take a wannan yanki? Eh, gaskiya mun dan shiga gadari saboda in ka duba wancan famfon ne ga can tsaye na kofan gida mai martaba sarkin Bauchi. To shine gaba ɗaya nan dai wanda muke ji da shi a wannan unguwar. Za ka ga wurare da yawa mutane da yawa sukan zo su yi amfani da shi. Sosai sai ya zo ya tsaya. da ya tsaya Allah cikin iko shi mai girma dan majalisar tarayya rabu Shehu Salisu Sulo ya kawo muna wannan gaskiya ba karamin taimako yayi ba saboda za ka ga mutane daga tsohon gari wasu ma har daga bayan gareji wasu daga ƙetare lokacin da ake wahalar ruwa haka zaka zo ka gansu da baro baro wasu da mashinansu kai musamman akwai wanda ke zuwa daga cikin gareji da motocinsu da jarkoki su zo su cika su kai ba zan ɓoye maka ba wannan famfon gaskiya mun gode kuma ya mana amfani fiye da yadda kake tunani a wannan unguwa. Baya ga wannan rijiya da aka yi muku shin ko kun taɓa amfana da wani abu kuma daga Right Honorable Shehu Salir Jau? Sosai makuwa a nan ma can bamu da kake gani akwai kusan mutum biyu ko zuwa uku zan ce maka akwai abokina ya haya a barshi akwai ɗanɗana nura sa'idu bala sannan akwai kuma kanina kabiru musa Gaku, wanda ya dauka ya dauka aikin civil defense sannan ni karan kai na dan da nake maka magana ma'aikaci ne na karamar hukuma allah cikin ikon shi lokaci yana staff officer a area development duku a wannan lokacin ya bani appointment To kuma har yanzu da shi nake amfana cikin yardan allah iya ma'aikatan gwamnati kawai ya samar ko kuma ya tallafa 'yan kasuwa na wannan yanki eh to kaga akwai yayana a nan kusa da ni alhaji mai wandu akwai lokacin da ya ba shi jari naira dubu ɗari biyar akwai wani abokinmu sakatare na inana akwai lokacin da ya tallafa mashi da kuɗi shi ma ya je kasuwanci akwai ire-iren su wanda ba sai na faɗi a nan ba a gaskiya mai yi ne mu dai fatan mu Allah ya ƙara musu jagora kuma ya ba su ƙarfin ikon ci gaba da abubuwan da suke yi na alkhairi wani fata kuke yi wa honorable shehu salir Jau? a gaskiya ina mashi fatan alheri ubangiji Allah ya sa ya fi haka Allah ya kawo kujeran da tafi wannan don na san idan Allah ya kawo insha Allahu al'umma za su ci amfani bakin gwargwado don yana yi mai yi ne so ina mishi fatan alheri Allah ya kawo wadda tafi wannan ya ƙara kuma bashi ƙarin gwiwan taimaka ma al'umma da ayyuka da jari kai taimako ta fanni fanni da yake ma al'umma ina fatan Allah ya kawo wadda tafi wannan saboda ya ƙara samun ƙarfin yin abin da yake yi fiye da wanda yake yi yanzu shin ya kake kallon wannan shiri namu na mun ji mun gani kuma mun shaida wannan shiri gaskiya shiri ne mai kyau saboda ai wannan zai ƙara ma waɗanda ba su yi kaini na su ma su samu tunda sun ga idan kai abin alkhairi jama'a suna sa albarka ana cewa an gani ga abin da wani ga abin da to wanda bai yi zai sa shi ma ya fara shi ma da ke yi zai kara mishi kaimi ya ga yayi abin da yayi abin da wanda yake yanzu saboda ko Allah ya maka abu ai yana son ka gode mishi ballanta namu ɗan adam so idan mutum ya abin alheri aka gode aka gode mishi zai kara kaimi da kwazo wurin kawo abin da yake wannan a ƙarshe muna mika godiyar mu ta musamman ga mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora da ya duba cancanta ya nada mai gidan mu Right Honorable Shehu Salir Jau a matsayin sarkin dawaki mai tuta na farko a masarautarsa tabbas sarki ya ajiye ƙwarya daidai gurbinta. Allah ya ja zamanin mai martaba sarkin Sudan Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu kuma ya taimaki sarkin dawaki mai tuta amin ya rabbul alamin.